بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na ko kun santa da Abdullahi Sado Katsina wanda ya kawo muku mutuwa suka faru a rame kamar irin ta yau a cikin tarihi. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na wato koyon harshen Farisanci. bayan shi kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na ƙisoshin rayuwa da kuma nan sai mu kawo muku shirin nan na kiwon lafiya wato da yake magana kan abin da shafi lafiyar mu shiri na gaba shine shirin nan na duniyar mu a yau wanda za mu gabatar muku daga shi kuma sai mu kawo muku shirin mu na ƙarshe wato shirin nan wanda ya tsokaci kan al'amura da suka shafi matasa yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa za a sa cikakkun labaran duniya To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Isra'ila ta ba da umarnin rusa gidajen Falasɗinawa guda 25 an sanin 'yan gudun hijira da ke gabar yammacin kogin Jordan. Tunubu ya buƙaci ECOWAS ta ɗauki mataki mai tsauri kan juyin mulki. Masu zanga-zanga sun yi cincirindo a gaban ginin Majalisar Dokokin Birtaniya da wannan adawa zaluncin Isra'ila a Gaza. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Isra'ila ta ba da umarnin rusa gidajen Falasɗinawa guda 25 a sannan gudun hijira da ke gabar yammacin kogin Jordan. Rotanni sun bayyana cewa Isra'ila ta ba sojinta umarnin rusa gidajen Falasɗinawa guda 25 a sannan 'yan gudun hijira da ke Nur Shams da ke gefen Tulkaram a arewacin gabar yammacin kogin Jordan a wani shiri da Tel Aviv ke yi na faɗa gine-ginen Yahudawa a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba. gwamnan garin tulkaram abdullahi hamis abdullahi kamis yake da yake mayar da martani ya yi kira ga majalisar Dinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran ɓangaren diflomasiyya da ofishin jakadanci da su ɗauki matakan gaggawa da dakatar da wannan zalunci a ranar juma'a ta gabata ce kafin a labaran isra'ila suka bayyana cewa Masar tsaron Isra'ila ta sanya hannu kan shirinta na kafa haramtattun matsugunan Yahudawa sha tara da ke faɗin gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye a wani mataki da falasɗiniya suka ce shiri ne na sake ko kuma na ƙara faɗa sace filayensu da suka kwashe shekaru suna karewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akalla falasɗina 232 ne isra'ila ta kashe ta jikata sama da guda hamsin da biyu a gabar yammacin kogin jordan daga farkon wannan shekara zuwa yau. Tinubu ya buƙaci ECOWAS ta ɗauki mataki mai tsauri kan juyin mulki. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da su yi tsayin daka wajen hana canza gwamnati ba bisa ka'ida ba wanda ya yi gargaɗin cewa barazanar da ke ƙara bayyana a yankin na buƙatar haɗin kai da kuma yin aiki tare. Tinubu ya bayyana hakan ne a yadda yake jawabi ga shugabannin kungiyar a taron majalisar shugabannin kasashen ECOWAS kawai na 68 da a gudanar a birnin Abuja. Inda ya ce ya zama dole a ɗauki mataki kan iyakokin kasashen yammacin Afirka don magance barazanar tsaro. Haka zalika ya jaddada cewa babu wata ƙasa komai girmanta ko ƙarfinta za ta iya tabbatar da zaman lafiya ita kaɗai. yana mai cewa matsalar tsaro da samar da walwala alhaki ne da yake kan kowa kuma hakan na buƙatar haɗin kai a cewarsa barazanar da wato ke fuskantar yammacin afirka daga waje sun haɗa da ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma canza gwamnati ba bisa ka'ida ba da ma saɓani tsakanin ƙasashe da rashin tsaro a ɓangaren yanar gizo da ma tsarin ko kuma da ma tasirin wato sauyin yanayi da ƙarancin abinci da kuma hijira ba bisa ƙa'ida ba. Masu zanga-zanga sun yi cincirindo a gaban ginin Majalisar Dokokin Birtaniya don nuna adawa da zalancin Isra'ila a Gaza. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a gaban Majalisar Dokokin Birtaniya a birnin London domin nuna damuwarsu game da ci gaba da kisan ƙare dangin Isra'ila ke yi a Gaza sun ɗauki matakin ne domin farkar da duniya kan mawuyacin hali da ake ciki a ne lokacin da zagayowar ranar haihuwar annabi isa alaihi salam ke ƙara ƙaratowa shi gaba da yayata irin kisan kare dangi da isra'ila ke yi wa al'ummar falastinu a yankin gaza ya kara farkar da duniya kan halin da ake ciki sai dai masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu na ci gaba da fuskantar tsangwama saboda tsayin dakar da suka nuna gwamna gwamman mutane ne suka taru a westminster domin tunawa da kuma girmama dubban falasɗinawa da isra'ila ta kashe kusan shekaru uku kenan da ta kai hare-hare inda wasu yara suka rera waƙoƙin juyayi domin nuna jimami ga iyalan falasɗinawa da suka rasa rayukansu a yankin gaza da kuma jan hankali game da takurawar da manoman falasɗina ke fuskanta musamman a lokacin girbin itatuwan zaitun. Waɗanda suka halarci wajen gangamin sun yi shiru na minti biyu domin tunawa da Falasɗina da lamarin ya shafa da kuma waɗanda suke ci gaba da gwarmaya da suka da mutane 24 da ake tsare da su a gidan yaron Isra'ila. Haka zalika sun rera taken kira da a kawo ƙarshen yakin kuma sun yi kira ga gwamnatin Birtaniya da saurari bukatun waɗanda ke yajin aikin ƙin cin abinci. To masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Wani ɗan majalisar Amurka ya buƙaci a janye dukan sojin Amurka a Siriya bayan kashe wasu a Palmira. rawatanni sun bayyana cewa ɗan majalisar amurka ran paul ya sa kira da a kwashe dukkan sojin amurka da ke ƙasar siriya bayan harin da aka kai a wato aka kai wa dakarun sojin amurka a kusa da garin palmira a ƙasar ta larabawa paul ya sake nanata kiran ne a jiya lahadi kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da kashe sojin amurka guda biyu tare da jikata wasu guda uku a garin homs da ke tsakiyar siriya kuma ana zargin wasu mambobin ƙungiyar daesh su ne suka kai harin ya ce dole ne a rarrabtar da waɗanda suka kashe sojojin amma ya kamata mu sake tunani na yiwuwar ci gaba da zaman sojoji a siriya ko kuma a'a wani ɗan majalisar ya ce kasancewar sojin amurka a ƙasar siriya ya mayar da wajen a matsayin biyar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya ci gaba da kasancewar sojin amurka a ƙasar siriya ya ci gaba da jawo cece kuce ganin cewa tana aiki ne ba tare da amincewar gwamnati na ta ƙasar Siriya ko kuma amincewar majalisa ba a watan Afrilu, Amurka ta sanar da a hukumance za ta rage yawan sojojinta a Siriya daga dubu biyu su koma dubu ɗaya kawai. Daga ƙarshe za ku ji cewa wato ƙawancen AES ya kafa bankin raya ƙasashe uku da soji ke mulki. Ƙawancen AES da ya ƙunshi ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso ya kaddamar da bankin raya kasashen guda uku na BIDC dauke da jerin sefa biliyan 500 da nufin bukata ko kuma nufin haɓaka tattalin arziki da ci gaban kasashen waɗanda dukkaninsu sojoji ne ke mulki. A ƙarshen makon da ya gabata ne ministocin kuɗi da tattalin arzikin kasashen uku suka hallara a birnin Bamako na ƙasar Mali tare da sanya hannu kan yarjejeniyar kamar yadda bankin wato na ƙaddamar da bankin wanda zai haɓaka tattalin arziki da kuma noma da sauran muhimman ɓangarori da suka shafi ƙasashen guda uku. Ƙulla wannan yarjejeniya na nufin cimma wata matsaya ta ci gaba tsakanin waɗannan ƙasashe da ke da jerin yarjejeniyoyi a tsakaninsu da ya haɗa da tsaro, tattalin arziki da kuma taimakekeniya da kuma musayar bayanai. Da taimakon bankunan zuba jari na ƙasashen guda uku ne aka samar da wannan gagarumin nasara ta kaddamar da banki na raya kasashen uku bayan shafi watanni bakwai ana shirye-shirye inda bayanai ke tabbatar da cewa nan gaba kaɗan bankin zai fara aiki gadan-gadan. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai a saurari shirin kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. thank you To madalla, yanzu kuma sai a saurari shirin na ko kun san kamar da muka ambata. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 174 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1852 aka haife henry becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar faransa a birnin paris bayan da wani masani dan kasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da gudanar da bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da yi a fagen bincike na kimiyya sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu wurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1975 turawan spain 'yan mulkin mallaka sun fice daga yankin yammacin sahara kafin wannan lokacin da ya turawan sun mamaye yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawa yankin suka kafa runduna ta yaƙi da mamaya bayan haka kuma ba da jimawa ba ne aka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan mulkin mallaka suka fice daga yankin amma kuma sai suka mika iko da kashi biyu bisa uku na yankin ga ƙasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku suka mika shi ga kulawan murtaniya daga wannan lokacin ne kuma gwagwarmayar polisario ta koma tsakaninta da kasashen morocco da murtaniya daga bisani murtaniya ta fice daga cikin yankin amma kasar morocco har yanzu tana rike da yankunan da turawa suka mika mata yayin da kuma yakan polisario suke ci gaba da yin turjiya a gaban morocco tare da neman a basu yankunan su da turawa suka kwace suka mika su ga kasar morocco masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1997 tashar sahar global network tashar talabijin ta farko ta kasa da kasa ta fara watsa shirye-shiryenta a jamhuriyar musulunci ta iran ta fara watsa shirye-shiryen nata ne a cikin takaitattun sa'o'i a cikin harsuna guda bakwai wanda suka hada da larabci azari bosnia turkanci faransanci ingilishi da kuma urdu tun a watan janairun shekara ta 2014 ne dai aka fara amfani da wani sabon tsari na sahar wanda ya hada da shirye-shiryen talabijin da rediyo a lokaci guda amma sannan hankali tashar ta ƙara faɗaɗa ayyukan nata bayan an ƙara samun wasu harsuna guda hudu waɗanda suka haɗe da tashar kuma suka fara gudanar da shirye-shirye a cikin waɗannan harsuna ga ƙasashen da ake amfani da su kuma har yanzu tashar tana aiki tsawon sa'o'i 24 a cikin shekara ta 2010 tashar sahara ta buɗe wani bangare mai kula da afghanistan da kuma watsa shirye-shirye a cikin harsunan dari da fashto a cikin sa'o'i 24 a rana a matsayin babbar hanyar sadarwa sahar global network ta gabatar da shirye-shirye waɗanda ba su takaito da batutuwa na siyasa ba kawai ta zama wata hanya ce ta isar da saƙonni daban-daban ta hanyar shirye-shirye waɗanda suka danganci zamantakewa da kuma watsa shirye-shirye da suka danganci fina-finai na talabijin masu dogon zango ware da kuma a ɗaya bangaren akwai wasu sauran shirye-shirye na siyasa da tattalin arziki da cinikayya da dai sauransu masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau ibn haitham babban malamin ilimin falaki da kuma kimiyyar lissafi ya rasu a birnin alkahira na kasar masar an haife shi a garin basara wanda ke kudancin kasar iraki a shekara ta 354 bayan hijira bayan kokari da kuma bincike da ya gudanar a bangarori daban-daban ibn haitham ya zama fitaccen masanin lissafi ya kuma kasance kwararre a fannin kimiyyar lissafi likitanci falsafa da falaki sannan kuma ya gudanar da bincike dalla-dalla akan abin da ya shafi haske wannan babban masanin kimiyya musulmi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a fannonin ilimin lissafi da likitanci da kuma falaki game da ilimin sanin taswirar ƙasa ɗaya daga cikin muhimman littafan da ya rubuta a wannan bangare shine littafin nan na almanazir wanda aka fassara shi a cikin harsuna daban-daban da hakan ya haɗa har da harshen turancin ingilishi sannan kuma yana ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da kepler ya yi nazari a kan su a fannin ilimin taurari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 a tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da irin gugurmar da marigayi imam khomeini yi wurin tabbatar da juyin juyi halin musulunci a kasar iran da kuma yadda ya samu cikakken goyon baya daga miliyon al'ummar kasar a yau idan ana tare da mu za a ji ci gaban wannan tattaunawa dangane da yadda shi marigayi imam ya haɗa kan al'ummar kasar iran akan tsari guda na musulunci da yadda ya jagoranci wannan al'umma har zuwa lokacin rasuwarsa amma kafin a ji dukkanin abubuwan da za su zo cikin tattunawar sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka rehlat rasuwa mardom mutane kamangiz mai sa bakin ciki raftan tafiya ishan su motam makoki اندوه دموع آن فرو رفت یشگا من درک می کنم نی اینا فهمتا از دست دادن رساوا آنها از دست دادند سو سرسا سخت mai wahala rahbari jagoranci mahbub abin ƙauna همین طور است هک یکی انقلاب جوی عشق قونه ایمان ایمانی تلخ میدچی شیرین میزکی در کنار اگپن در کنار هم اگپن جونا آنها گذراندند su sun wuce. Ta anja ke. Ya zuwa inda. Man midanam. Ni na sani. Yek dahe. Kwanaki goma. Fasas. Bayan. Piruzi. Nasara. Jami'e. Al'umma. On متحول شد Ya sauya. Hukumat. gwamnati zamon lokaci on zamon wancan lokacin cegune yaya edore tafiyarwa keshwar ƙasa kor aiki oson mai sauƙi hushmandi basira wabastagi دنگنتکه بیگانه نوجی او قطع کرد شی یا ینکی مستقل به چین کی آزاد می انچی او پای ریزی کرد شی یا درست است هکنی تغییر چنجی ایجاد سامروا نظام ساری ارزش های جدید سابو دشوار میوهلا حدود کیمانن یک سال و نیم شکر دربی ارتش سوجا او حمله کرد یک هری جنگ یکی او آغاز کرد شی یا پارا هشت سال شکرو تکوس آن طول کشید یا دوکی لوکچی بزرگ بابا شجاع گرزو شرایط سخت یعنی می او اداره کرد شی ینا تپیروه به خوبی دکاو هوشیار می بسیره مانند کمر کو دوتسه محکم می استوار کپپی به همین دلیل saboda هکا اندوهناک میسنگ دموه میلیون ها نفر میلیون متنی مراسم تارو تشی رکیر اره جنازه آنها شرکت کردند سو سن هلرتا اشک هوایی او را به خاک سپردند سو سر پشی از To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin a cikin harshen Farisanci. رحلت امام خمینی برای مردم بسیار غمانگیز بود. با رفتن ایشان ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود. آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند. همین طور است پس از انقلاب مردم و امام با عشق و ایمان روزهای تلخ و شیرین را در کنار هم گذراندند تا آنجا که من میدانم امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بود بله با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ در آن زمان اداره کشوری بزرگ مثل ایران که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی وابستگی ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد درست است تغییر یک حکومت و ایجاد نظامی با ارزشهای جدید بسیار دشوار است حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید. پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد. madalla yanzu kuma ga tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Inda Ramin ya fara ce masa. Rehlate Imam خمینی برای Mardum بسیار غمانگیز بود. با رفتن ایشان ایران در ماتم و اندوه فرو رفت. رسور ta zama babban abin bakin ciki ga mutane sakamakon rasuwarsa iran ta shiga cikin makoki da bakin ciki من هم درک می کنم که از دست دادن امام خمینی برای مردم ایران سخت بود آنها رهبری بسیار محبوب را از دست دادند نیما کینا نایل اکری د چوا رسور امام خمینی با ابنه می سوکی ایران با. سو سن سو جاگورا sun اکی است. پس از انقلاب مردم و امام با عشق و ایمان روزهای تلخ و شیرین را در کنار هم گذراندند. هکنی باین جون جو حالی متنه دداما تره دا امام خمینی تره دا ایمان سو دا قونه سو دا جوین سنگا لوکتا ماسو دادی دا مرسا دادی تا آنجا که من میدانم امام یک دهه پس از پیروزی انقلاب نیز در کنار مردم بود ایا که چنسنی نده کنکی گومه ن farkon nasarar juyin juya hali امام یا چه تره متعنی بله با وجود ایشان جامعه ایران بسیار متحول شد ای سبودا کسانتورسا الامر ایران تا سامو گاگارمین سوی حکومت ایران در زمان ایشان چگونه بود؟ الوک چنسا یا یا گمنتین ایران تا کسانچه در آن زمان اداره کشوری بزرگ مثل ایران که در آن انقلاب شده بود کار آسانی نبود امام با هوشمندی با ایران به بیگانگان را قطع کرد و حکومتی مستقل و آزاد را پای ریزی کرد اون چند لوکشن تپر دا لمرن ببرگ اسا کمر ایران دا اکی جوی نا جوی حالی اچکنته با ایکی نه می سوکی با امام درده هیک مرسه یا ینکه دنگن تکر ایران da kasashen waje masu katsalandan ya kafa gwamnati mai cin gishin kanta da 'yanci. درست است. تغییر یک حکومت و ایجاد نظامی با های جدید بسیار دشوار است. حکنی چنجا گمنتی تره دا سامر دونی سابن سری دا سبین منپوپی یعنی دا متکر وحلا. حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب ارتش صدام به ایران حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که هشت سال طول کشید که من این شکر اقلی دربی بایین سام نصر جونج و حالی سجن سدام سن کام ایران حالی سن پارا یک انده اون شکر پس امام خمینی رهبری بزرگ و شجاع بود که در آن شرایط سخت ایران را به خوبی اداره کرد که نن للی امام ببنجا گورنی می جارنتا از کن ایران وانچن یعنی می وحلا یه تپیر ایران yadda ya kamata. To madalla, to banda aka saurari wannan tattaunawa, Ramin dai ya ƙara yi wa abokinsa Muhammad ƙarin haske dangane da yadda marigayi Imam Khomeini ya jagorance ƙasar Iran a lokacin da ta kwashe tsawon shekaru takwas tana fama da hare-hare daga gwamnatin Saddam, wato tsohon shugaban ƙasar Iraq kenan tare da goyon baya da yake samu daga ƙasashen Turai da kuma wasu daga cikin ƙasashe makwabta. idan allah kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin kafin wannan lokacin a batun dukkanin wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa da ya dauke shirin a fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustaba alaihi salam dan fatima da alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da magana dangane da dalilan da suka sa imam alhassan alaihi salam ya sulhunta da muawiya da abu sufyan da kuma mika masa shugabancin al'ummar musulmi duk da cewa ya san hakan ba alkhairi ne ga al'umma ba amma ba yadda zai iya saboda bai da mataimaka bai da sojoji masu ikhlasi wa'anda za su yi yaƙi tare da shi sojoji wa'anda za su yi biyayya a gare shi so kuma yaƙi maƙiyansa don neman yardan allah ta'ala daga ciki mu ambaci ha'incin da wasu daga cikin kwamandojin sojojinsa suka yi musamman ubaidullah dan abbas wanda amin imam alhassan salam ne da sauran kwamandoji daga kabilun kinda da kuma murad da kuma yada karyaki wanda muawiya ya yi a cikin rundunar imam alhassan salam ba tare da wani bincike ba rundunar ta amince da karyakin da aka yada dangane da wannan hasse da suka cutar da imam alhassan salam banda haka abubuwan da suka faru a yankin mada'in wanda suka hada da wawason kakin imam alhassan salam hadda ya kai ga wani ya zo ya ja sajjadan da yake zaune a kansa yana son kwace shi daga hannunsa sannan mun jiya da wani bakarije ya daba masa wuka a cinyarsa sannan ya sauka gidan walin mada'in wani daga cikin dangin walin ya ba wa gwamnan shawara kan ya kama imam alhassan salam ya nemi aminci daga muawiya da shi inda gwamnan ya la'ane shi ya kuma barranta daga gare shi har ila yau za mu dora akan haka da cewa akwai hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu wa'anda yake magana a cikinsu cewa wani lokaci zai zo a cikin tarihin musulunci inda ɗansa imam alhassan salam a matsayinsa na shugaba zai sulhunta tsakanin manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na musulmi hadisin yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai ɗana wannan wato alhassan shugaba ne kuma mai yiwa allah zai kyautata al'amarin ɓangarori biyu na musulmi masu girma wannan hadisin ya yadu a cikin musulmi kuma da alamu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe shi ba sau guda ba sai dai ya faɗe shi ya kuma nanata shi a wasu wurare da dama Da haka a lokacin da imam alhassan alaihi salam ya ga abin da ya faru da shi har zuwa wannan lokacin ya tuna da wannan hadisin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya faɗa dangane da shi da kuma matsayinsa na mai sulhuntawa tsakanin manya-manyan bangarorin musulmi guda biyu zai hana zubar da jini a tsakanin su malaman tarihi sun bayyana cewa imam alhassan salam yana daga tsirarun shugabannin duniya wanda suka miƙa mulki ko kuma shugabanci ga makiyansu ba tare da an zubar da jini ba don haka jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam babba imam alhassan salam allah ya yi amfani da shi don sulhuntawa a tsakanin musulmi saboda kare zubar da jinin su. wannan hadisin wata mu'jiza ce ta manzon allah sallallahu alaihi wa inda ya faɗi abin da zai faru nan gaba wato gaibi yana da ilimin gaibi wanda allah ta'ala ya sanar da shi tun kafin al'amarin ya auku kimanin shekaru talatin ko fiye da haka da suka gabata kuma ya auku kamar yadda ya faɗa. don haka muna iya cewa wannan hadisin yana daga cikin dalilan da suka sa imam alhassan salam ya sulhunta da muawiya da abu sufyan sai tare da wannan hadisin an kirkiro wani hadisi wanda suka jingina wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa wai manzan allah ya ce lalle khalifanci a bayana shekaru talatin ne sannan ya kasance mulki sun kirkira wannan hadisin ne don su halatta wa shugabanni da suka gabata abinda suka aikata sannan su faɗa wa al'ummar musulmi cewa halin da suka faɗa ciki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe shi don haka al'umma ta amince da wannan halin amma idan mun yi nazari mai zurfi cikin hadisin za mu ga cewa mulki a cikin al'ummar musulmi an fara shi tun zamanin khalifa na uku ne wato khalifa usman dan affan daga cikin bani umayya za mu ce sarkin bani umayya na farko shine khalifa usman da haka ne ya ɗora danginsa a kan musulmi suna kuma mulki kamar yadda sarakuna suke yi kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san cewa danginsa su ne suka jawo aka kashe shi saboda yadda suke zalunci suke kuma yada fasadi suna kashe mutane musulmi suna kwashe dukiyoyinsu amma shi kuma ba zai iya yin komai ba saboda danginsa ne don haka mulki an fara shi tun zamanin khalifa usman muawiya ya sake dawo da shi ne bayan da imam ali salam ya yi kokarin mai da shugabancin khalifancin allah a bayan ƙasa kamar yadda allah ta'ala ya so amma suka tayar masa da yaƙe-yaƙe har guda uku manya-manya wato jamal sifin da kuma nehrawan sai dai a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta yadda al'ummar za ta kasance a bayansa wanda kuma shine ya faru a ƙasa inda yake cewa lalle farkon addinin ku yana farawa ne da annabci da kuma rahama sannan ya kasance mulki da kuma mulki da kuma mulkin kama karya wannan kamar yadda suyudi ya kawo a cikin tarihin khulafa shafi na shida kenan sannan wani abin da ya faru a zamanin imam ali salam ya kara tabbatar da abin da manzan allah sallallahu alaihi wa ya faɗa a wannan hadisin don a lokacin ne da abu sufiyan ya sa aka yada wata karya na cewa ai ya mutu don idan labarin ya je kunnen imam ali salam ya ji abin da zai faɗa ya san cewa ali salam shine kofar ilimin manzan allah sallallahu alaihi wa don haka abin da ya faɗa shine daidai a lokacin da labarin ya kai kunnen imam alayhi salam sai ya ce kun yawaita magana akan mutuwar muawiya na rantse da allah bai mutu ba kuma ba zai mutu ba sai ya mulki ƙarƙashin ƙafafuwata kamar yadda ya zo a cikin littafin muruju zahab juz'i na biyu shafi na biyar. banda haka wani zancen imam alayhi salam da ya faɗa wa ɗansa imam alhassan salam kamar yadda shi imam hassan salam ya rawaito da kansa yana cewa wata rana babana ya faɗa mani cewa ya hassan yaya za ka yi idan al'amarin nan ya koma hannun banu umayya shugabanta mai faɗin ciki mai yalwan ciki yana ci baya ƙoshi zai mutu bai da mai taimaka masa daga sama wato ba mutumin kirki ba ne kuma bai da mai bashi uzuri daga doron ƙasa kan mummunan ayyukan da suka aikata sannan ikonsa zai mamaye gabas da yamma bayi za su yi biyayya gare shi mulkinsa zai yi tsawo zai tabbatar da sunnonin bidiya da bata kuma zai kashe gaskiya da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai raba duniya a cikin mabiyansa zai hana ta ga wanda suka cancance ta zai kaskantar da muminai karkashin ikonsa fasikai za su yi karfi karkashin ikonsa zai maida dukiya abin jin daɗi tsakanin masu taimaka masa sannan zai mai da bayan allah masu masa hidima gaskiya za ta tsufa ƙarƙashin ikonsa kuma ɓata za ta bayyana kuma zai kashe wa'anda suka yi jayayya da shi akan gaskiya wannan kamar yadda ya zo a cikin littafin al-ihtijaj jus'i na biyu shafi na goma sha ɗaya kenan don haka tare da wannan imam alhassan salam ya zama mai sulhu babba a tsakanin musulmi kamar yadda kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a baya sai kuma isma wato tsarki daga yin kuskure wasu daga cikin malaman shi'a sun bayyana cewa sun yi imani da cewa imam alhassan salam ma'asumi ne daga yin kuskure kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da hakan haka ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar da hakan daga cikin ayoyin alkur'ani akwai ayar tsarki wacce ta zo cikin suratul ahzab aya ta 33 inda hadisin kisa yake nunawa imam alhassan da kaninsa da kakansa da iyayensa ne allah ta'ala yake nufi da tafiyar da dauda daga gare su kamar yadda ya zo cikin wannan ayar don haka imam alhassan alaihissalam ma'asumi ne baya kuskure don haka sulhun da ya yi da mu'awiya ba kuskure ba ne duk da cewa ba za mu iya fahimtar wasu al'amura da suka faru a cikin al'amuran sulhun ba daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai sayyid murtada alamul huda sunansa aliyu dan hussein kuma nasabarsa tana komawa zuwa ga kakansa kuma shugaban al'umma imam musa dan jafar salam limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi sallam a zamanin abbasiyawa ya taɓa zama shugaban talibiyin yana da ƙaninsa wanda ake kiran shi sharif radi wanda kuma shi ne ya rubuta littafin najil balak inda ya tattara hudubobi da wasiƙu da kuma kalaman imam ali salam sharif murtaza dai yana faɗa dangane da sulhun imam alhassan alaihissalam yana cewa lallai shi yana nufin imam alhassan alaihissalam ya tabbata shi ma'asumi ne wanda yake samun taimakon allah da hujjoji bayyanannu da dalilai masu wurin jaye. don haka babu makawa daga mika kai ga dukkanin abin da ya aikata ko da kuwa a cikinsu akwai abubuwan da ba za a iya wato fahimtar su dalla-dalla ba ko kuma akwai wasu abubuwa wanda zukata suke kyamarsa wannan kamar yadda ya zo cikin littafin tanzihul anbiya na shi sharifin radi shafi na 69 masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan zamu da sa'ayi a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kuda da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangaren jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kenan sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan ɓangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tun da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mishi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai yi wannan abun ba a dena shi shine ma ya na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin dan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turanci congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halitta su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ki haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa. a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon siga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. tomarilla dakta akan bayyana cewa akwai alaka tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani karin haske ne za a yi mana wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawar jini shine umar aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin ne da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aiki to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciya ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa a hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin za ka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu din kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dakta daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan ƙiba domin mummunan ƙiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiƙo. dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kamar barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar su biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan da suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma bita a kansu da ma bayyana mahangar masana. Shirin na yau dai zai dubi ne dangane da amincewar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi da shawarar da Donald Trump ya gabatar dangane da makomar yankin zirin Gaza, kuma yadda shi kuma Donald Trump ɗin yake amfani da hakan a wani matsayin makami na siyasa domin cimma manufofinsa na siyasa a ciki da wajen ƙasar ta Amurka. Wannan shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. tabbas nasarar da donald trump ya samu na ganin cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da cikakken shirinsa na kawo ƙarshen yakin zirin gaza yana iya taimakawa wajen mayar da shi shirin majalisar ɗinkin duniya a hukumance amma hakan ba zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin gabas da tsakiya ba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi zama a yammacin ranar litinin goma sha bakwai ga watan nuwamba na shekara da biyar domin kada kwarewa akan daftarin ƙuduri na gwamnatin kasar amurka wanda ta gabatar domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza saboda hasashen rasha da china sun kaurace wa kada ƙuri'a a yayin zaman bayan sun yanke shawarar kinyin amfani da karfin su na hawa kujerar naki bisa buƙatar wasu ƙasashen larabawa da na musulmi da ƙuri'u goma sha uku kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da daftarin ƙudurin na amurka hakan da ya ba da damar fitar da kudiri mai lamba 2,803 na majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2025 kudirin yana da matukar haɗari domin kowa ya baiwa shugaban ƙasar amurka donald trump kusan cikakken iko akan batun palestino kamar dai yadda ƙasashen duniya suka umarce shi da ya tantance makoma ta al'ummar palestino wannan kuma tabbas ya ba da damar cewa yana ɗaya daga cikin jerin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda ke goyon bayan aikin yahudawan sahiyoniya da kuma rashin adalci da suke yi kan al'ummar yankin zirin gaza da ma palestino baki daya akan haka ba karamin tasiri ba ne kamar da kudiri mai lamba 181 na majalisar ɗinkin duniyar shekara ta 2047 ya yi ba wanda ya kira da a raba palestino mai tarihi ba tare da zaɓen raba gardama a tsakanin al'ummar yankin ba dangane da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 242 na shekarar 1967 wanda ya ɗauki batun falasɗinawa a matsayin wani lamari na jin kai kawai wanda ya shafi haƙƙin 'yan gudun hijira tare da yin watsi da yanayin siyasarsu da kuma matsayin batun mutanen yankin falasɗino da kuma makomar ƙasarsu sannan kuma suke da haƙƙin yin tar da mamayar da yahudawan sahiyuniya suka yi akan ƙasarsu game da yin amfani da ƙarfi da kuma burin kafa a kasar su mai cin gashin kanta bayan yin karatun ta natsu wannan dai shine abin da aka iya cimmawa akan cewa nassin kudirin kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 wanda ƙididdigar da aka yi ta nuna cewa tabbas akwai ƙarin gishiri wannan kudiri yana maraba da cikakken shirin donald trump na kawo ƙarshen yankin zirin gaza sannan kuma yana ɗaukar sa a matsayin wani muhimmin bangare na kudirin kuma yana maraba da dukkanin ayyuka na tarihi na donald trump na samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a yankin wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kallon su a matsayin wani yunkuri na siyasa sannan kuma ana la'akari da shi a matsayin shaida ta gagarumin rawa da amurka take takawa wajen tsaka da buɗe wuta a yankin zirin gaza wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar haɗari domin kuwa hakikanin gaskiya wannan ba ita ce manufar ba ba wai kawai wannan kuduri yana maraba da kafa majalisar zaman lafiya wadda aka tsara a cikin shirin donald trump ba ne a har ma da amincewa da wannan majalisa da irin yanayin shari'a ta ƙasa da ƙasa wanda tabbas hakan za a iya amfani da shi domin cimma wata manufa da za ta wanke yahudawan sahiyuniya musamman ma dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu daga irin munanan ayyukan yaƙi waɗanda suka aikata akan al'ummar yankin zirin gaza wani abu wanda yake da ban mamaki a nan shine yadda ake ta mu'amala da wannan batu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya shi kansa donald trump zai jagoranci wannan shiri tare da taimakon tony blair tsohon prime minister birtaniya wanda kuma shine aka zaba a matsayin babban sakatare na majalisar tafiyar da yankin zirin gaza karfin da aka baiwa wannan majalisa ta tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 ya ba da damar cikakken iko a kan dukkanin hukumomi waɗanda suka shafi gudanarwa da al'amura na riƙon ƙwarya a yankin zirin gaza ce kuwa har da gwamnatin falastinawa da kuma yadda za a tafiyar da al'amura na tsaro a yankin bar da shawara cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar yin watsi da alhakin da ya rataya akan falastinawa na tafiyar da yankinsu duk da cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci waɗanda suka shafi makomar yankin palestino cewa al'ummar palestino da kansu su tafiyar da yankin su da kansu ba tare da shigar wani bangare ba bisa ga dukkanin alamu majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da alhakin da ya rataya a kanta bisa raɗin kanta dangane da batun palestino duk da cewa wannan al'umma wadda ake zalunta ta fuskar yakin kisan kiyashi da kuma nuna kabilanci ba ga kuma wannan wasu batutuwa ne waɗanda suke nuna da cewa na wanda ya rataya majalisar ɗinkin duniya ba shi ne mika wannan batu ga wani bangare ba a nauyi ne da ya rataya a kanta ta yi ruwa ta yi tsaki domin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar yankin palestino adalci wannan ya haifar da saɓani tsakanin ƙasashe waɗanda suke bin manufa ta amurka daga ce kuwa abin ban da kai ce har da wasu ƙasashen larabawa da na musulmi yayin da kuma wasu ƙasashe masu 'yancin siyasa suke ganin hakan a matsayin wani lamari wanda tabbas akwai lauje a cikin naɗi. domin fahimtar girman ikon da aka baiwa majalisar zaman lafiya domin tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2008 ya isa alurar cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da izinin shiga a cikin dukkanin shirye-shirye waɗanda suka dace domin cimma manufofi na cikakken shirin sannan kuma ciki har da yadda za a tafiyar da al'amura na yankin da kuma aiwatar da tsare-tsare na kafa kwamiti wanda zai zama shi ne ke da alhakin tafiyar da al'amura ta fuskar tsaro da siyasa a gaza ƙasashen duniya da dama da kuma kafa ƙungiyoyin aiki waɗanda za su shafi al'amuran da suka dace wajen aiwatarwa a yankin zirin gaza suna da halayya da iko na ƙasa da ƙasa da kuma cikakken halarci wajen tafiyar da su daidai da mahangarsu wanda kuma hakan ya haɗa har da kafa gwamnati ta riƙon ƙarya wadda take alhakin gudanar da ayyuka na gudanarwa ta fuskacin aiki sannan kuma ta sake ɗaukar nauyin ginawa da kuma aiwatar da shirye-shiryen farfaɗo da tattalin arzikin yankin zirin gaza da kuma ɗaukar nauyin tafiyar da dukkanin tsare-tsare na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummar yankin zirin Gaza. idan muka ƙara duba waɗannan abubuwa da kyau da suke a cikin wannan ƙuduri mai lamba 2008 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai wuce wa sojojin isra'ila su janye daga kan iyakokin da suka kwashe tsawon lokaci suna rike da su ba tun daga shekarar 2023 bayan fara kaddamar da harin bakwai ga watan oktoba wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke tattare da babban haɗari a cikin wannan daftarin kuduri domin kuwa hakan tamkar ya halasta wa isra'ila ci gaba da mamaye yankin zirin gaza ne duk da cewa an fitar da wannan kuduri wanda yake da sunan zaman lafiya da kuma dakatar da buɗe wuta idan muka kara duba wannan lamari da kyau musamman dangane da shi wannan kuduri za mu ga cewa ya danganta janyewar isra'ila daga yankunan ta mamaye a cikin yankin zirin gaza zuwa wani tsawon lokaci wanda ba a tantance ba sannan kuma tamkar an baiwa isra'ila dama ne da ta yanke shawara kan yin hakan ko kuma kin amincewa da yin hakan sannan kuma hakan yana a matsayin bayar da nasara ga isra'ila kuma tabbatar da cewa ita ce take da babban iko akan dukkanin al'ummar falastinu kama daga yankunan gabar yammacin kogin jordan har zuwa cikin yankin zirin gaza wasu bangarori dama waɗanda ake kallon cewa wannan daftarin kuduri bai yi adalci ga al'ummar palestino musamman al'ummar yankin zirin gaza ba shine yadda ya zama an kakkaɓe hannunsu baki ɗaya wajen tafiyar da al'amuran yankin tare da miƙa wannan lamari ga bangarori na ƙasashen ƙetare ko shakka babu ba za a rufe ido akan cewa kudurin na majalisar ɗinkin duniya ta wata fuska yana da wasu fa'idojin ga muradin al'ummar palestino sai da kuma a ɗaya bangaren yana taimakawa wajen dakile mafi girma daga ɓangare na muradin al'ummar falastinu shine samun cikakken yanci da kuma zama ƙasa wadda ba ta da wata alaƙa da mamaya ta isra'ila ana sa ran waɗannan ƙudurori daga ciki har da wannan ƙuduri na baya nan za su taimaka wajen samar da yanayi mai kyau na ƙarfafa yarjejeniyar da ta buɗe wuta da kuma kawar da wasu matsaloli waɗanda suka hana ƙaruwar. yawan taimako na jin kai da ake shigarwa a cikin yankin zirin gaza wanda kuma wannan ana ganin cewa zai taimakawa al'ummar palestinin wajen samun abubuwa da dama da suka rasa musamman a lokacin yakin da aka kwashe tsawon shekaru biyu ana yi wanda isra'ila ta yi kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza duk wata sha dai wannan mahanga ce da hasashe domin kuwa abin da yake a ƙasa saɓanin haka ne tun bayan da aka sanar da wannan shiri har inda yau take isra'ila ba ta dakatar da kaddamar da har-haranta ba illa dai kawai ta sassauta kisan kiyashin da take yi amma babu wata rana ta Allah wadda Isra'ila ba ta kai hari da kuma kashe Falastinawa musamman a yankunan arewacin yankin zirin Gaza. ba ga kuma Isra'ila tana ci gaba da kayyade adadin motoci waɗanda suke shigar da taimako zuwa ga al'ummar yankin zirin Gaza. Adadin da aka ayyana a cikin wannan shiri ko rabi daga cikin adadin motocin da aka sa cewa za su shiga yankin zirin Gaza ba samun damar yin hakan domin kowa Isra'ila ta saka wasu ƙa'idoji na ƙayyade adadin motocin da za su iya shiga domin kai tallafi da kayan agaji ga al'ummar yankin zirin gaza mabukata a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin alamomi da suke nuna cewa har yanzu akwai buƙatar yin haɗin gwiwa tsakanin sauran ɓangarori waɗanda suke kallon kansu a matsayin mambobi na wannan yarjejeniya da su ɗauki matakai na daƙile yunwa da take bayyana a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan wanda kuwa tabbas isra'ila tana da wata manufa da ɗaiɗaita al'ummar falastinu da kuma kawo ƙarshen wannan al'umma mai tarihi a cikin yankinta ta hanyar haifar da yunwa da kuma ƙara yin matsin lamba a kan masu gwagwarmaya waɗanda suke ɗauke da makamai a wannan yanki da haka bai kamata wannan abin da ake kallonsa a matsayin ci gaba da kuma samun nasara wajen dakatar da buɗe wuta da ma kawo ƙarshen yaƙi ya zama wata hanya ta siyasa da za a yi amfani da ita domin matsin lamba akan al'ummar yankin zirin gaza da ma al'ummar falastinu baki ɗaya ba tabbas amurka ta yi amfani da wannan damar da kuma sanya wasu daga cikin kasashen larabawa su amince da kudurinta na ganin cewa ta karbi ragamar tafiyar da al'amuran yankin zirin gaza da kuma ayyana tony blair a matsayin wanda zai jagoranci yankin a matsayin shugaban majalisa ta zaman lafiya da kuma gudanarwa a yankin zirin gaza domin hakan ya zama wata dama wadda donald trump yake sanya amfani da ita domin cimma babban burinsa na siyasa na bayyana kansa a matsayin wani mutum mai san. wanzar da zaman lafiya a duniya duk da cewa dai abin da yake a aikace a bayyane sabanin haka ne za mu iya ganin irin rawar da yake takawa a yankin caribbean na latin amurka da kuma wasu batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma yadda yake ɗaukar wasu matakai na matsin lamba akan wasu kasashe da tilasta su bin manufofinsa da mayin barazanar yin amfani da karfi akan wasu kasashe waɗanda suka sabawa manufofi na amurka da kuma irin rawar da ya taka wajen taimakawa isra'ila ka'in da na'in a lokacin da kaddamar da hare-hare a kan iran wanda daga bisani ma donald trump ɗin da kansa ne ya bayar da umarni ga sojan amurka wajen kaddamar da hari a kan kasar iran duk da sunan cewa yana amfani da hanyoyi na wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da mashin fiɗa wannan tafarki a fadin duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar riske mu a shirin namu na wannan mako sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya don matasa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa mukan taɓa muku wasu batutuwan da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izini Allah ga mu ɗauke da waninsa. Wanda kuma wannan mako zai mai da hankali wajen batun kwararan matasa zuwa ƙasashen Turai. musamman matasanmu na nahiyar afirka da ke faɗi tashin ganin ta kowane hali sun kai ga nahiyar turai da zumar samun kyakkyawar rayuwa sai dai a lokuta da dama suke sindar kansu cikin haɗura da dama ko me yasa matasan ke sa kansu cikin irin wannan haɗari an ya kuwa idan sun tsallaka turai suna samun biyan bukata waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala da izinin allah su ne tambayoyin da za a ji amsoshinsu a cikin wannan shirin kuma za mu kasance ne da malam shaibu samna babban alkalin gwamnati na jihar agarsu da ke jamhuriyar niger wacce ta zama wata matattara ta masu neman shiga kasashen turai din a ɗaya ɓangare kuma muna tare da malam tukur abdulkadir shugaban sashen koyar da siyasa a jami'ar kaduna tarayyar najeriya haka ma za ku ji hiranmu da wani matashi wanda shi bai kai ga kasashen turai din ba amma ya ƙetare rijiya da baya-baya a iyaka da ƙasar algeria da niger. sai a kasance da mu a cikin shirin gwargwadon yadda lokaci ya bamu tare da ni Hassan Barka. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwa barna. To madalla da fatan ana biye da mu dubban matasa ne daga kasashen nahiyar Afirka ke faɗi ka tashin ganin ta kowane hali sun kai ga nahiyar Turai da zumar samun kyakkyawar rayuwa a an 'yanci ranar sukan bi ta da Nijar don isa kasashen larabawa irin su Libya da Tunisia wanda daga can akan zuba su cikin jiragen ruwa domin kwarara da su kasashen turai lamarin da su da dama yakan zuwa da haɗura wanda ke yin sanadin rayuwan da yawa daga cikinsu a baya-bayan nan bakin haure 'yan afirka kusan 300 ne suka hallaka yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa turai daga italiya galibin dai masu satar shiga kasashen turai din matasa ne kuma duk kuwa da haɗuran da ake samu hakan baya hanzarin su to da farko bari mu ji ta bakin malam tukur abdulkadir shugaban sashen koyar da siyasa a jami'ar kaduna tarayyar najeriya Shin ko me yasa matasan ke sa kansu cikin irin wannan hadari? Ina ganin za a kalli abin ta fuskoki da ɗan yawa ne kamar uku haka. Na farko dai ana za mu kalli matasan da suka samu takardu wanda misali mutumin da ya karatu na mai zurfi na jami'a ne misali A digiri na ɗaya ko A na biyu ya nemi aiki misali ko ko waɗanda suka fara karatu misali rayuwa ta sa suka kasa gama karatun waɗanda karatun da suke misali iyakan shi kawai na sakandare ne ba kuma ba su da kuma wata sana'a ta hannu ko kuma waɗanda dama su ba su yi karatun zamanin ba ba kuma su yi wata ba wata sana'a suke da ita a hannu ba so ina ganin ya kamata mu rika a rika bambance waɗannan amma matsalolin da aka fi samu dai a yanzu kusan dai yanda dai bayanan da aka fi samu ne mutanen da suke fita da sunan neman aiki yanzu sau tarin yawa ba waɗanda suke karatu mai zurfi ne ba Don wanda duk ya karatu mai zurfi ko komin wahalar da yake ciki babu yadda za a yadda misali ya tashi daga nan gurin ya tafi Nijar ya tafi misali Libya ya shiga cikin teku yana fama ya rayu ba zai rayu ba ya kuma shiga cikin kaskanci a sasu a wurin da ake tsare mutane kamar wasu dabbobi ko bayi turawa na, na saka safar hannu suna taba su kamar suna taba dabbobi misali to saboda haka ina ganin sau tarin yawa waɗanda suka fi samun wannan matsala su ne wannan wannan kashi na biyun da muka yi magana waɗanda in ma sun yi karatun to karatu ne ba mai zurfi sosai ba ko kuma in an yi digiri misali kila ba a sai an yi wani karatu ingantacce ba ko kuma an yi yanayin rayuwa da kunci na rayuwa ya sa sun kasa la'akari da walalun da za su fuskanta a kokarin su na ƙoƙarin faɗawa ƙasashen turawa domin samun abin yi. To Malam Tukur Abdulkadir mun gode. Kamar yadda na ambata da farko mun samu hira da wani matashi wanda shi bai kai ga kasashen turai din ba, amma ya tsallaka rijiya da baya-baya domin da yawa daga cikin wani ayarin motocinsu sun rasa rayukansu a iyaka da kasar Algeria. Sunansa dai Sadafi'u kuma ɗan yankin mata mai ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar. da farko ya shaida wakilin mu a jihar agadez umar sani dalilin da suka fito daga yankin nasu to wannan al'amari mu dai da mana ce ta bayar da mu alhali kana noma kaman dame 20 30 a cikin gonarka sai kasance ka samu dame goma dame takwas dame bakwai matsaloli ne na abinci su ne suka fito da mu kuma da muka taho wannan mu abin da muka taho mu a cikin ɗarin nan biyu waɗanda muka fita duka wannan mutum tamanin da biyu sun rasu kuma sai mu goma sha shidda allah ya kubutar da mu muka kai ga bakin rijiya daga arlet aka ɗauke mu muka bi hanya ta yan furodar kahin mu je can inda wannan abu zai abku sai da muka kashe taya takwas ga ruwa ya kare ga ba abinci na farko abin da zan ce kamar arlet zuwa can inda wannan abu ya faru kilo ɗari uku ne da ashirin daga can ne abin da ya kai zuwa ƙasar zuwa cikin tamarasar ban san kilo nawa ba ne ba to wannan al'amari kawai allah dai ya kaddara allah ya kawo mana wannan abu. اللهم ادعوني Allahumma اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتل اللهم ادعوني Allahumma اللهم ادعوني Jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar ta zama wani dandali na masu buƙatar shiga ƙasashen Turai inda nan ne suke kwashe kwanaki kafin su wuce zuwa Libya ko Algeria daga can su nemo cewa ƙasashen Turai ɗin. akan haka mun tuntubi malam shebu samna babban alkalin gwamnati a fuskar jihar agadas sai mu saurare shi. Lallai matsala na tabbatar ce don saboda ba yau ba an ka gano da irin wannan tabi'ar da mutane suka ɗauka na tabi'a da mutane na ƙasar Nijar da kuma kewan shi can ƙasar Laraba zuwa can ƙasashen Turawa. sabili da wannan ne akwai kungi-kungi da dokoki na ƙasa da da an ka ɗauka wanda kuma Nijar ta sa hannu bisa su. To abu da zan cewa ne garin Agares ya zama kama eh, hanya ta wucewa ta mutane. Hanya ce ta wuce ta mutane don saboda wanda hito daga eh, Ghana ko wanda hito daga Najeriya ko wanda hito daga eh, Cameroon duka zai bi ta wannan hanya ya wuce. mu ka da yakin na yau da shekara guda da wani abu da mun ka fara wannan yaki na ciwo kan wannan matsala. To Malam Shaibu Samna za mu sake tuntuɓar ka. Amma yanzu bari mu koma wajen Malam Tukur Abdulkadir, masani akan sha'anin siyasa da ke tarayyar Najeriya. Shin Malam Tukur tambaya ta gaba zuwa gare ka, an ya kuwa idan matasan sun samu tsallakawa turai suna samun biyan bukata. To a gaskiya dai a halin yanzu dai misali musamman yadda kasashen turawa suke rayuwarsu akwai lokacin da bara na mun tafi wani eh, kaɗan raba haka a ingila wata jami'a muka yan watanni na haɗu da wasu daga cikin yan ƙasan mu haka ɗaya daga cikin wani yaro dan kudanci da na same shi yana gaya min cewa yana yin digirin sa na biyu ne da yana aiki ne a banki ya bari ya zo yana zuwa yana aikin da ake aje tsofaffin mutane yana faɗin irin kaskancin da ke tattare da abin da halu. a gaskiya in dai za a faɗi gaskiya ne ba wani wannan aiki a turai kan gaskiya to su ma suna fama da matsaloli na tattalin arziki saboda haka babu wannan wani aikin kirki da ake samu rayuwa ce ce dai kawai da irin yanayin kasashe da kuma irin yaudara da waɗanda suke cin ribar wannan tafiye safaran mutane suke yaudara da ƙarya da ake musu tafi yawa ana yawan shafa musu zuma a baki da nufin cewa in sun tafi za su ji daɗi akwai yalwata a waɗannan kasashe alhali kuma babu abin da ake samu banda walhalu kuma ba wata riba musamman ga wanda ba wai wani karatu mai zurfi ba a dai rayuwa ta kasashen turawa gaskiya ba yanda za a zo a yi mana sai dai a yaudari jama'a wanda kuma suna kan yi sakamakon kuma hali na irin yanayin shugabanci da ake da shi a kasashe masu tasowa musamman mu na afirka da wasu kasashe na gabas tsakiya da bangarori na asiya To malamai mun gode masu rare a nan za mu dasa aya a shirin na yau ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma da izinin Allah za a ji ci gaban shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malam tukur Abdulkadir na sashen koyar da siyasa a jami'ar Kaduna Najeriya da kuma malam shaibu samna babban alkalin gwamnati a fuskar jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da kuma injiniyan mu muhammad aminu ibrahim kiyawa a nan ni hassan barka ke cewa da kuwa salamu alaikum a kasance lafiya sannan gane hawa ga mota tukan yake in ku ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya kasan nan cikin zuciyarsa ko a adam mai wuyan gane hali kantaran wanga ai bai da ahu babu ne ga ta kirkin jiki na yi ka ce wani ai ina da ya talauci da ya kai hakkasan zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali adam mai wuyan gane hali Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. بمعمار داعش كوترتو تيمان هتكو ميموت مدهيما نجد هتوكفانوت هعليا بتكيفوت هافيريوت شلارتسوت هبريت بشافوت هاخرونيم על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם, في أبرتهايد برצועת عزة ملمدوت شي